to bismillahir rahim muna cikin darasinmu a cikin wato a suratul bakara in ba mance ba aya ta ɗari ɗaya da ɗaya muke jiya in ba mance ba aya ta ɗari ɗaya da ɗaya muka kwana to a cikin wannan aya ta ɗari ɗaya da ɗaya in ba mance ba kun san mu kai ƙarshen ta ba Muna cikin bayani akan wannan aya cewa wai wata mata mai kyawu min ajamalin nisa'i kusan ma zahara ana ce mata zahara wai ita ce ta zama sanadiyar karkacewa wa'annan mala'iku wato wa'annan mala'iku guda biyu ta yi abin nan suka yi ɓanna da ita kuma suka sanar da ita sunan da suke karantawa su hau sama sai ta haihu sama aka mashi ta aka shahi ta sama ana ce mata zahara wa ƙasa da idrisa sai mutanen wato haruta da maruta sai sun kalmi wajen idrisu suna neman taimako wata alahu shafa'a sun kare mai ceto ba fa'ala ya zai fakayyar huma allahu bai na azabin duniya wa azabin akira sai allah ya ba su zaɓi su zaɓi guda tsakanin azabar duniya da ta lahira fakatara al'awwala sai suka zaɓi ta farko ita ce azabar duniya linkida ya domin tana kacewa ita azabar duniya ba kamar ta lahira ba ita ta duniya tana yankewa da zarar mutum ya mutu to ta yanki ko kuma da zarar duniya ta tsari to ta yanki abin nan don haka tana yankewa amma kalilin nan ba da dadewa ba wa huma yu'azzabani bi babila su mala'ikun suna na ana masu azaba babila ila wa mil qiyama har zuwa ranar qiyama wa huma alladani allamahuma Allahu sihira wai wa'annan mala'ikun suna wa'anda Allah ya koya ma abin nan sihiri wato Allah ya sanar da su sihiri su wai wa'annan mala'ikun a fitinatar linnasi don ya zama sun zama hitina ga mutane wa ya'allimanihim a sihira ba da inzari suna koya mutane sihiri bayan su yi musu gargaɗi kalar imamu a wato imamu al-jamal ya ce wa hada min ma la ta'awila alai wannan kisoshi suna cikin kisoshin da ba a jingina gare ta lima madaruhu riwayatul yahudi saboda ta duka wato riwayar yahudawa ce ma ma bihi min makhalafatil min makhalafatil akali, aqali wa naqal duk da abin da ke ciki cewa sun saba ma da lallai na hankali da kuma na ruwaya qultu ni cewa tarihu yakadibu tarihi ma yana karyata wannan kissa da kauni idrisa alaihi salam qabla tufana dan shi idrisa alaihi salam ya rayu tun kame a yi duhani na annabi nuhu tun kame wannan lokaci ya rasu shi annabi idris wa babila ba da hudu zamanin babila ko ta faru bayan ya mutu da lokaci mai yawa kun gani a shi zamanin babila babu ma idris wannan lokaci to ya an gace an kai wuri nai wannan ya nuna zuƙa aka zuƙa kawai wannan kisa babu gaskiya a cikinta an zuƙa ƙarya ne kawai don a ɓata mala'ikun allah aka yi wannan ƙarya don a ba su mala'ikun Allah wa kama nafa amdahu nisbata sihiri kamar wanda Allah ya kore danganta sihiri da ni Sulaiman ga annabi ne Sulaiman wa kazalika nafa in galau haka na Allah ya kore saukar da eh, abin nan sihiri ala ne ga mala'ika guda biyu qala wa qala Allah yake wa ma lin nafi ma nan wato ta korewa ce warwawe lalle sai yana wawo kuma na abin nan jumla ce sai yana fiya wa ma yu'allimani min ahadin ai ba su koyar da ko mutum guda ba a ko mutum guda ba su koyar ba ta yi kula ba a ce ma sun ci ai ila an yi kula har zuwa a ce wai sun ci lahu sun ce ga mutumin na sandan na fiya innama innama na hannu fitina mu da ma fitina muke fala ta kawar kada ka kafirta ai buliyatu min Allah lin nas mu bala'i ne daga Allah zuwa ga mutane liyan ka hina hon da ta'alimi dan ya jaraba su game da koya musu da tsiri wa yana ba idan mutum ya ki illa ta'alluma bayan mutum mai gargadi yace shi dai a dai koya mai tsiri to idan mutum ya kiya to daga nan Allah ma sai su koyar da shi wai ta'allamuna suna suna koyarwa alfa'u bil mujarradi al adab wa suna neman sani wai na suna neman sani fa wajaba al arrafu ya zama abin nan wajibi ay rafa nan wa ma yu'allimani min ahadin ba su koya ma kowa ba wai na min ma balle mutanen su nema gare su ma yufarriqu nabi bayna mar'i wa zawji abin da za su raba da shi tsakanin abin nan tsakanin almar'i wa zawji wato mutum da mata suna nema abin da za su raba tsakanin miji da mata ta wajen abin nan koyon wannan abin da sihiri babu abin da suke koyowa sai abin da za su raba miji da mata ta kamar dai wadda san al'ada sihiri da masu sihiri kokarin su yadda za su raba zama mai kyau duk zaman da ya kyau sai su ɗora haɗin za su raba shi sai a raba mutum da abokan zama ne a raba ɗan kasuwa da yara ne a raba mai mulki da yara ne ta hanyar sihiri duk ake yin waɗannan abubuwa ya ce kuma abin nan wa mahon maddawo ilma sihiri su masu abin nan wato ta allamu na mina ma ma ya farko kuna biyu bai na mara wa zauji ba an yi gado kullan ila akar su sanya miji ya zan bai son masai su sanya ta ta zan ba ta so wa ma hum bidari na bihi min adi kuma su madawa ilma sirri masu dawa ilimin sirri ba su zama abin nan bidari na bihi wato ai sirri min ahadin ba su cutar da kowa da ilimin sirrin su illa bi lahi sai da abin da Allah ya kaddara bi iradati da ruhi ne wai ta'allamuna ma yadurruhum suna neman sana abin da ka cuta musu bil akhirah ranar lahira domin abin nan ilimin sihiri in zuwa cewa sarafahun an ta'allumi dinihim don ilimin sirri ya karkatar da su ya hana musu koyon addinin wala yanfa'uhum fid ya kuma nan duniya bai amfanin su illa yastajuna an yadda rubi ya ahadan don ba su iya samun iko su cutar da kowa da sirrin nan illa bai izinin sai da kaddarawa Allah wa karkala ta'ala wala yablu sahiru haythu ata kuma Allah ya ce hakika mai sirri bai samun rabo haisu a ta duk inda ya tayi da izinin Allah ba zai yi nasara ba wal halu kuma yadda abin yake laqad wato la maqasama laƙari alimu wallahi sun sani ai a yahudi yahuda sun sani ne sharahu duk wanda ya sai fi lamu abin na nan ibtida'in mu'allaqatun lima kamla abin nan wa min abin nan da yake abin nan min wato mani abin nan mani sharahu wato mausula a lama ne sharawa lalle duk wanda ya sai fili ai aka tara ya zabe shi ya wuri shabdala wuri kitabillah ko ya canza shi ya bar shi ya bar littafin Allah ya dauke sihiri malahu bil akhirati min khalaqin ranan lahira bai da rabo ai nasiban bai da rabo fil janna a cikin aljanna wala bi ta shay'an sharau bihi a musa kuma tirda wannan abu da sun kafe da kawunan su da shi ai ashari na wa'anda sun kaza bi sihiri din ai bi isa habbuha da wannan rabo da za a ba su min al na lahira an ta'allamu dan sun koyi ilimin sihiri haisu jaba lahum nar lokacin da ya ta musu shiga wuta wala ne tafi ubi da duniya kuma samu abin da suke so na uhani da shi nan duniya ba lauka ne alamu na hakikata ma na ilai inda sun san hakikanin abin da za su zamo zuwa gare mina azabi na azaba da ma ta'allamu da ba su koyi ilimin sihiri ba inda sun san wato a sharri ne da ba su koyi ilimin sihiri ba inda sun san hadarin sihiri da ba su nema ne saboda haka matasa da yawan ku za ka ga almajirai suna kokari su koyi ilimin sihiri ko ya hatara da shi kun ga waɗanga ma da sun ka shiga Allah ya ce inda a ce sun san sharri ne to da ba su neme shi ba saboda haka sihiri ba abin kwarai ba ne mai shi dai kahiri na wanda ya ce wuri ne ya yarda da shi don a yi mai shi ma kahiri na saboda kun ga ba addini na ba ga ka mutum na sallah amma ha eh, abokin Mr. Jacob na cikin wuta kun ga abu bai kyau ba saboda haka ku nisanci zuwa wajen yan sirri kuma ku bayyana sirri Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kuma akaba alama ta kaddama sannan ya ta akili ga abin da ya gabata faƙala sai ya ce walau annahum amanu bismillahir rahmanir rahim Wa na wannan rumun Aminu was ka sau da maso batun yi, in na yi saurin lauka, mu yi hada mu. da a ci Yahudawa, Amanu, Zinnabi sun yi imani da Annabi wal-Ƙur'ani sun yi imani da Al-Ƙur'ani. Wata kauye da ta'aballai sun kare kan daga azabar Allah. da tarke ma'ashi sun kabar sako ne ka sihin kamar sihin yi sako ne wasar da ta an huda sun kabar da mutane daga hanya bin dalali da batar su wa jawabu abin na lau yi wa lau annahu mahazufun ai la'usibu wato da a ce sun imani la'usibu da an ba su lada dalla alaihi lamasu batun lalle sakamakon da za a ba su ai sawabu huwa sawabu wato lada wa huwa murtada'un walla mabiyu da qasami bi la masubatun wallahi la da za a basu su inda indillahi a wajen Allah khairun tahi alheri ai abinda na almasubatu inda min indillah khairun la da za a basu wajen Allah tahi alheri na ma sharabi ya amsa wanda bisa ga abinda sun kace da kawo nan su da shi laukanu ya alamuna annahu khairun inda a ce ko sun san alheri na lama asaruhu gairahu da wasu zabe sun kabar abinda alheri ba to Allah ka kare mu daga sihiri ka kare mu daga sharrin malaman sihiri Allah ka kare mu daga sharrin malaman sihiri Allah ka kare mu daga sharrin yan koren sihiri yan sihiri da mabiya ne Allah kai mana maganin su Allah ka kare mu daga sharrorin su da hitina su da makin su ya rabbal alamin wa kana al yahudu yuharifuna kalama yahudu sun kasance suna karkatar da magana liyadillu subhahum don su batar da mabiyansu wato wawayensu fa nabaha Allahu ne sai Allah ya kwada ya tunatar da mu'minai ala zalika akan wannan wani nahahu an ya hane su daga wannan wa umiru ma huwa wadihu dalala sai aka umarce su da abinda adda hujja bayyananna wala ya kabala tadlisu bai karba tadlisu fa qala sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ayna ayyuhal ladina ya ayyuhal na amanu ya ku bayan Allah waɗanda sun kai imani la taqulu lin nabiyyi ra'ina kada ku hada ma annabi kalmar ra'ina mummunan kalma ce a ra'ina wato amrun min abin nan min mura'ati a umarni na daga kalmar mura'ati an ce mura'ati tana daukan ma'anoni daga ciki akwai ma'anar dan jinkirta mana haka wa kanu ya kulu na lahu zalika sun kasance suna faɗa ma annabi wannan kalmar ra'inan ya nabi Allah idza alqa alaihim shay'an min al-ilmi in yakadu musu wata kalma babba ta ilimi ya na ra'ina ra'inan ya rasulullah dan jinkirta mana ay raqibuna jinkirta mana wanta zinna ka ƙara jinkirta mana wata annabina kai jinkirta a hankali da muwa hatta na fama kalamaka har mu gane maganarka wani zuwa mu kiyaye ta wahiya bi lugati yahudi sabbun tana ɗaukar wannan ma'ana da larabci jinkirta mana amma da lugar yahudawa zagi ne ya an ka ce ra'inan da lugar yahudawa zagi ne wato zagin annabi ne suka yi da ita minar ru'una daga kalmar ru'una ya an ce abin na ru'una ai alhamku wal jahal wato wauta wadda ta isa matuƙa da kuma jahilci sai su mai ra'ina suna nihin wai shi wawa ne kuma jahili na to Allah ya ce ku musulmai kafa faɗi wannan magana fasurru da zalika yahudawa sun yi farin ciki da wannan kalma wa kaɗa bube har nabiya sallallahu alaihi wasallam suna magana da ita da annabin wato suna zagi ne wa nuhiya almu'minuna sai an ka hannun mu'minai an haga ga unhwani da wannan kalma duk kalmar da waje-haini tana da ma'anoni guda biyu an ka cewa musulmi kada su yi unhwani da ita wato kalmar nan mai ma'ana biyu kada musulmi su yi unhwani da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato la kulu ra'ina kada ku faɗi kalmar ra'ina wa kulun zurna ku ce kai dai ɗan jinkirta mana ai unzur ilaina wato jinkirta zuwa gare mu kaɗan jinkirta mana ai amhilna ka dakanta mana hatta na hafaza mu kiyaye ku musulmai ku haɗi unzurna wasu ma kuma ku saurari ma tu umaru na biye abinda aka umarnin ku da shi sama a ƙabulin saurari na karɓa wale kafiri na azabun alimun kahire suna da azaba wadda an mai dadi mu'ulimun mai radadi wato huwan naru shi mai abin nan wuta الله ya الله mu ما يود الذين كفروا ما يود الذين كفروا من عمل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم wato ma ya wadda kabaru kahirai ba su guri min ahalin kitab cikin ahalin kitab walar mushriki na min al'arab ko kuma mashirikai na larabawa adafin ala ahalin kitab wato al-mushriki na adafin ala ahalin kitab wa min lil bayani wato ma ya wadda ladina kafaru kahirai na ahalar kitabi da mashirkai ba su gurin a yi nazala alaikum a saukan muku kai khairin wani abu na alheri a yi wahayin min rabbikum wahayi daga ubangijinku hasadan ku saboda hasadar da suke yi ku. Don idan mutum na hasada ka wato ba ya son ya ga duk wani abu na alheri tare da kai wal maradu da alai kitabi huna al-yahudu abinda aka ni da alai kitabi anan wato al-yahudu yahudawa aka ni wallahu ya khatasu Allah yake ko ba su sa Allah ya saukar da alheri ga alai kitabi ai wallahu ya khatasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebe waɗanda ya gada ma da rahama dai ai wallahu ya khatasu man yasha bin nubuwatihi Allah yana kebe wanda ya gada ma da annabci ne wa risalati da manzanci ne fayyarsiluhu ila man yasha ya aiko manzanci ne da annabci ne ga wanda ya ga dama mai kalki cikin halitta ta saboda haka ko suna so ko ba su so shi dai Allah subhanahu wata'ala yana keɓe wa falala da rahama ta ga wanda ya ga dama cikin al'umma ta saboda haka ya keɓe annabi musallallahu alaihi wa sallam da wannan baiwa da wannan alheri ya keɓe mu da shi don ya ga dama wallahu zul fadlil Allah ma falalana mai girma ya Allah ya zul fadlil kawai yawaita mana falalaka al wadda an mai girma ya zul fadlil azim yani anna kullu khairin luhu ibaduhu fi dinihim yana nihi duk alheri da bayan Allah suke samu fi dinihim cikin addinin su wadda yahun da duniyar su fa innahu wannan daga Allah yake tafaddula alaihim don baiwa daga Allah subhanahu wata'ala tafaddula alaihim don falala gare su min gairi istihqaqin min da zarika ba tare da cancanta su ba ballahul fadl minna a falala da baiwa sun tabbata ga Allah ala a akan halittu ne ya gul fadl minna ka taimaka mana Allah da falalarka da baiwarka Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk wani rashin lahiya da muka fama da shi cikin jikunkunan mu mun roƙe ka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu duk wani abu da muke jin tsoro mun roƙe ka Allah ka amintar da mu ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram makiya da mahasada da munafukai Allah kai mana maganin su duk shirin da suka kulli ka sani Allah kamar sai gare su ya zarfa da wal minna sha'ani sha'anin adu cikin sha'anin makiya an maki wato daga cikin sha'anin maki maki yana da wata dama an yada ana ala aduhi yayi ta suka wanda ka ƙeya da shi da kulle ma rahu wasilatan da kowace hanya wanda yaka gani kamar tsane ta gare wajen biyan bukata sai ilatan kisi duk abin da ka gani wasilata hanya ce ilatan kisi wajen nakasa abokin jayayya sai to shi ta umfani da wannan wa saddin nasu anu da kokarin yardan da mutane kada su yarda da abokin jayayya sai fala yahudu kufara al wa wal yahud don haka ba zai kuce makahirai da yahudawa ba an yadda nufin sai su yi suka game da shahi wanda aka yi a shahi hukunci yau gobe a koma kawo wani madadinai to wannan dama ce gare su ba za su bari ta kuce musu ba waya kulu suna cewa inna muhammadin ya amuru wa yana ho gadar muhammadu yakan yi umarni da abu yau gobe ce a bari wala yubaluna bil hikmati fi zalika ba su damuwa da hikima Allah a cikin wannan sai dai su suna gani za su yi magana ne da jahilai don su batar da hankalinsu wala in inda sun fahimce ta da sun gane akwai hikima ciki zan tamfizan bihim amma babu ruwansu da hikimar da a ciki don zartawa ga bukatarsu su Allah al mumini sai Allah ya tunatar da mu'minai a lalalika ga wannan kai la ya gatar ruh don kada su rudu fa qala ta'ala ma nansa min ayati ma nan min ayatin ma yake abin nan shar'iyya ma nan sa min ayatin ai ba mu shahi wata aya ba wadda ai nazala hukuma wadda hukuncin ta ya sauka in ma ma alabdiha walan ko ta sauka da lafazinta da hukuncin ta harko wa bi qira'atin da damin nuni abin nan min abin nan ma nan sahwa to non sahwa auna amurka kuma ba za mu umarce ka ba auna amura jibrilu ba za mu umarci jibrilu da ha da shahi wata aya ba awo abin nan nun saya ko mu jinkirta ta ba bila abin nan hamzi wato nun saya abin nan muna nisaya ai in sa'u wato mantawa awo nun suka wato ainun suka mu mantar da kai ita awo nan buhamin kablika ko min kalbika mu shahi ta daga zuciyarka wa ƙuri'a bil wato nan fiha aina amur wato mu yi umarni a wani akhir ko mu yi abin aina akhir wato mu yi jinkiri mu jinkirta ta wala min zula hukuma mu saukar da aya ba mu kawo hukuncin ta ba lakin narfa tilawata sai dai mu dauke tilawata gaba ɗaya auna akhira hafin lauhi al-mahfuz ko mu kawo hukuncin mu ki kawo lafazin ayat can cikin lauhi al-mahfuz wa jawabu shardi fi ma a shardiya jawabu shardi aunin ta ko kuma mu shahida wato nati bi khairin min duk wata aya da mun ka zo da ita mun ka shahi to za mu zo da wadda ta tsara ta alheri kun ga wannan ya nuna alƙur'ani duk gudana amma wani ɓangare na alƙur'ani ya yi wani ɓangare alheri kun gani yanzu misali yadda za ku gane wannan kamar da wani malami yake bayani ya ce misali wallahu.' in ka dibi wallahu ka ƙur'ani ce tabbata da ƙur'ani da amma ta barya da bayanin abila habi ta kai abila habi min a sharri harkin lahi yana cikin sharri halittar Allah shi taka bayani ƙulhuwallahu ko Allah da kai ne taka bayani ya ce in ka dubi wannan kasan ƙulhuwallahu ta yi ta barya da don ga abin da kowacin sa. to haka nan ƙura'ani yake wato wata sura ta yi wata sura alheri don abinda za ka diba ka gane ta yi alheri abinda ta ita surar sannan aya abinda aya ta taho tana magana kai ne shi za ka dibi da ita da waccan aya wace ta ka magana abinda ya yi alheri to ko wace ka magana abinda ya yi alheri to ta yi alheri Allah ya gafarta mana ya ce ai amfawar wato na da khairin min ha za mu zo da wata aya wato wadda ta tsara ta alheri Aya, duk da muka shahi za mu zo da wadda ta hita ai amfa'u lil ibadi fi sahula wadda ta yi amfani ga bayi cikin sauƙaƙawa aw kasaratul ajr ko kuma ga yawan lada aw misalha ko kuma mu saukar da kamarta fi wadda ba ba ta tsara waccan abin nan takalifi ba wasa wabi da kuma lada ka nasu ta wujudul qibla kama istiqbal baitul maqdis kama shahi wadda aka wa kusantar masallacin baitul maqdis an ka dawo ka'aba bi wujudi istiqbal ka'aba an ka wajen ka baro wancan a dawo ga wannan na ka'aba fahuma huma ne waɗanga biyu kam to duk ɗaya suke fara ajiyar ga lada alƙibla ta an ka shahi an ka koma ga wata alƙibla nan kan mifilaha ne shi na yake nuna awon mifilaha alam ta alam baka sani ba anna allah ala kulli shay'in qadirun lalle allah yana da iko ga dukkan komai wa minhu annasu wa tabdil cikin iko ne akwai shahi wata sura da hukuncinta wa tabdil da canza wata sura da wata wale tabamu da takari da wannan tambaya ta neman tabbatarwa ce ai huwa ala kulli shay'in qadirun shi allah mai iko ne ga dukkan komai halan ka san Allah ala kulli shay'in qadir ai huwa ala kulli shay'in qadir ai na sani Allah shine mai iko ga dukkan koyi ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir ka tausaya mana da kudurarka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta ka kara mana imani da lahiya ka ƙara mana tsaronka ka shirya maka shirya mana tsayenmu ka kare mu ka kare jihar nan tamu ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka taimake mu ka ka taimake kowa a kanmu ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye kanmu kuma ka karfafa mu kada ka karfa kowa kanmu ka kare mu ka kiyaye mu ya man ala kulli shay'in qadir alam ta alam alam ta alam Allah alam ta alam shin kai baka sani ba annan laha da humulku samawaci wal'ad hakika allah milkin sama bakwai da ƙasa don nashi ne kai ba ka da labari wato allah shi abda milkin sama shi abda milkin ƙasa hadda abin nan da a cikin aljihonka milki ne na in yadda dama ko da kaka lalabawa ya miƙa ma wanda abda ne. baka gane wannan ba ya kai da adam baka san Allah ala kulli shay'in qadir wato Allah mai iko ne ga dukkan komai ba baka da labarin wannan halan baka san da wannan ba annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne ga dukkan komai baka da labari halan wato ka sani ya ba fihi ma ma yasha yana ya abin da ya ga dama cikin su wa ma lakum min dunillah ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyin wani ci ga al'amarin ku ya hafazu kun wanda zai kare ku wala nasirin ko kun mai taimako yamna'u azabahu alaikum wanda zai iya hana azabar Allah zuwa gare ku in ata ku in ta zo maku la farqu baina waliyyi wan nasir abinda abban banci tsakanin waliyi da kuma tsakanin nasiri wato nan kun ya haɗa cikin aya guda amma akwai bambanci tsakanin wali da nasiri wato akwai bambanci tsakaninsu ya ce to abinda a bambanci tsakaninsu wato annar waliya kade ya da'ahu anin nusura lalle wali yana yi wa ya rauni anin nusurati wato ya rauni ya kasa iya samun ƙarhin da zai taimaka ma wanda yake taimakawa wannasiru shi kuma annasiru kada ya kuna ajanabiyan yana yi wa zan nesa yake an mansuri daga wanda zai taimaka ma wa baina amina wa bainahuma umumun wa kasusun saboda aka kalmomin nan guda biyu annabi nan annasiru wal kalmomi na guda biyu wayannan kalmomi guda biyu tsakaninsu akwai ma'anar da ta hada su akwai ma'anar da ta raba su wa min sha'anin adu cikin sha'anin maki kuma an yi sa'ala aduwahu kuma daga cikin sha'anin maki wato sai ya dawo ya yi ta abin nan an yi sa'ala aduwahu ya dora tambaya abin nan wanda ya ya da shi ya dora ne tambaya sa'ala ta'annutin tambaya ta ta'annuti mubasharatan huska da huska ya dusa zalika fil mu'minin ko ya iza wannan cikin mu'minai ya ce su ne wannan tambayar kai ya zuwa imanahun don ya raunana imaninsu aw ya rudda hon an ko ya raba su da shi in sada in ya samu iko farar faraddallahu makidatahum sai Allah ya radda makidasu fi zalika a cikin wannan waqala Allah ya ce am turiduna an tafa'alu rasulakum kama ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء واتو أم بمعنى واتو بل وبمعنى همزة الإنكار واتو أم shin ko ko so kuke yi an ta salu rasulakum ko yau manzon ku tambaya ta annatin tambaya ta ta'annuti ku ce mai da an yi wasu a makka ta matsalan ku ce in ya isa annabi yake to ya fada da makka manyan duwatsun nan da an gari ta kun san can da ko ina makka duwatsu na yanzu wani ci gaba na an ka samu sai mutum ya sai hegi wato a sai katar da kanka sama ka tsinki dutsen ya ce ya ɗauko wani kamfani a yi shekaru ana tsaron dutsen har a rede shi ya sauka ƙasa sannan a azagi nan to canza babu wannan ko ina maka duwatsu na canda suka ce to in ya isa annabi ne ya ɗebe duwatsu nan ya maishe ta hili au ya ji ala safa ko dutsen nan na safa wannan da aka safa da marwa bisa gare to ya mai sai zinari sai ta fasa kowa ya kuɗi to sannan suka gane annabi na kun ga waɗannan tambayoyi na ba na ilimi ba na ta'annaci na kawai suna yin waɗannan don su ɓata mai rai kawai ba tambaya ta suka yi ta ilimi abinda ba su sani ba a faɗa musu shi a tambaya ta ilimi yaya zan yi tsalla? yaya zan yi azumi yaya zan yi kasuwanci ya zan gina gida in na samu hili wannan duk tambaya ce ta addini mai muhimmanci to ba ita ta suka yi ba su tambaya ce dibin suka yi abin da bai iya wasu to in yana son su yarda da shi to yayi saboda haka 'yan sun ce ya mai da maka hili ya ɗebe duwatsu kun ga ba zai yi ba sai su ce to don haka sun gane ba annabi ba ne to Allah ya ce ko haka kuke so kowa annabin ku tambaya kama su ila Musa kama wanda aka tambayi Musa alahu qaumuhu min qabl mutanen Musa sun yi mai irin wannan tambaya kamin yanzu min qawliha arina Allah sun kace musu sun kace mai ya gwada musu Allah kuma jaharatan bayyane sun kai wannan magana wa gairi zalika da tambayoyin da sun kai mai daban-daban waɗanda ba waɗanda ba wa man ya tabaddala kubara bil imani to duk wanda ya canza kafirci ya zabi eh, kafirci ya ba da imani ai ya kudu badalu ya karga kafirci marmakon imani da tarkin nazar da ayati bayyinat ya bar abin nan ya bar abin na da wato ya bar tunani ga abin nan fil ayati bayyanati ga ayoyi wa'anda a bayyana wakati rami abin nan wakati rami da kuma kakkagawa wato kakkagawa wakati rami da ya dora da ta wanda ba ita ba wanda ba ayoyin imani ba wa dalla sawa a sabila hakika ya ɓace wa hanya wadda an madaidaiciya ai a da ɗariƙar haka ya kauce ma hanya ta gaskiya Wasawa wa'u da asali ga asali ya an kace asawa to alwasa da ake ni tsakiya amin idafati sifa lil mawsuf ay as-sabil musawi hanya wadda tiya al-mu'tadil wato tiya wa idza ya isar adu fil mar'abin min makayid al-amaliya idan maki yayi ta kullama kirki yayi ta kullama kirki bai yi nasara ba in ya kulla wanga makirci Allah ya kare wanda ya kawa makirci yayi yayi bai yi nasara ba to idan ya kasa nasara da aiki ne wa najahu fiha ya kasa samun nasara ila maqsudihi ga manufatai fa hu yarju ila tamanni ya fi sadu ba zai dawo gugu da tigo da can karya ai za zai faru gare su ba su dai ai zuwa gobe bari ka ji abin da ka ji ai zuwa jibi bari ka ji kun ga za su dawo ga burin burace alkali ba na karya wanti zari da wa'ira al'adu da jiran masiba ta sauka ga makiyinai wa irsali kalimatin musiyatin da aiko mai kalmomi masu muni fa amara Allah al sai Allah ya umarci musulmai to duka kalmomin da munafukai da kahirai da mashirikai suke unhwani da su Allah ya tafi tu ilaiha su musulmi kasu waya gare ta idza ja'atu min aduwwin in dai ta zo musu daga makiyansu da an ce wani makiyin ku yake kaza to kada ku damu da magana ta bale ziru wato su jira amruhu lahum su jira umannin Allah ga akan kahiran wala yu'ajjilu kada su gaggawa qabla waqti kamin lokaci wallahu a'lam bima yadbiru lahu alaihin Allah shi yasa abin da yake tsara mu musulmi alaihi akan kahirai fa qala sai Allah yake subhanahu wa ta'ala wato wadda kasirun وكثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأبوا duk mutumin da ka gaba a hasara ba kowa ba ne ban zane shi inna kullabi na amatin mahasudu hadisi ya ce lalle duwanda allah ya wa ni'ima yana da mahasara na ba ku wani misali da ya auku garin gusau wato wani dan baro na yana ta kokari in ya hito da sahi yaro na mai karamin jiki almajiri na amma bai tasowa da makaranta sai an tashi to in ya tashi ya ɗauko baron nan in mota ta kawo bakin tasha nan ga kohon nan kame a buɗe mai ya kawo wurin da direban na an buɗe mai ya tashi ya sheƙa da gudu sai mutum yaron nan ya bi shi baya da baron nan yana tsayawa shi ko yana tsaya bayan buɗe da an buɗe sai a loda mai kaya ya kai ya kai kuma wata ta dawo in yana nan babu motar da katawa bai samu kaya gare ta ba sai yan baro sun kai taro sun kace kashi za su bashi shi kai baka bari kowa ya samu to ku ba ku gani kaya na aka aza mai hawa. amma Allah ya yi mai ni'ima yana samun kayan shi na an kai taro kashi za a bashi to wannan ya gama ya nuna gaskiyar abinda wannan hadisi ta faɗi inna kullu zini amatin na lalle duk wanda Allah ya wani ima ana hasara ta to ku lura da irin wannan har da imanin ka da Allah a ce baka sassauce ba kana nan qur'ani hadisi kana nan bakin rai to wa'annan da kake tare da su hasara ka zube kuma kakkace wasu jama'an nan da kake tare da su suna ka hasara ka to shi na Allah ya ce wadda kasirun da yawa sun yi buri min ahalin kitabi cikin ahalin kitabi wato abin da na masariya ai wadda kasirun min ahalin kitabi lauyar dunakun min ba da imanikun da yawa cikin ahalin kitabi sun yi burin inda suna iyawa da sun dawo da ku kuffaran kahirai bayan kun imani hasadan min inda amusin saboda hasara daga wurin kawunan hasadan mafulun lahu ka'inan min inda anfusih wanda ta kasance sanadiyar da yasa suke wannan saboda hasada wanda a wurin kawo nan imanin ka na zuciya ka hasada ka aka yi game da shi don ka san da sani saboda haka in za ka kama Allah ka kama Allah ka rike shi da kyau ka bar tunani ka bi iza nan ka iza nan kai ko ina baka da aƙida guda ta kwarai ba ka da himma guda ta kwarai to kai ba za ka wahala kanka wahala mai yawa saboda haka ka sani har da imanin zuciyarka hasara ta yi kai. ai abin nan min inda an rufe ai hamalatu alaihi an fuso mu khabisa rayukan su mummuna ita ce tassa su suna hasara da imanin mu'minai don ba da mata bayyana lahau. bayan ya bayyana gare su fi taurati a cikin at-taura alhaqu fi sha'anin nabi gaskiya ta bayyana gare su ga sha'anin annabi fa abu an ya manzo rahama kai musu rangwami wa turkuhu ya ko abin nan mu'minai Ba abu an ku yi musu rangwame ya ne mu'mini kuhun ku bar su ku yi banza da su kuma abin nan wasu ku kau da kai ai a arbi ku kame shi ku kame shi ai a arzu wato abin nan ku kau da kai gare su ku musulmi ku kau da kai gare su a arbi anhu ku kau da kai gare su wato ku yi abba ku gane su ba duk abin da suke yi fasfa wa adadu fala tu jazu kada ku saka musu ai abin na fala abin na fala an hu wato kada ku yi musu abin na rangwami hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah ya zo da umarni ne fa abin na fa fa ya hadisu abin na lakum min amrihi fikum sai abin na al'amari ya faru gare ku na al'amari ne game da kuma ya wa abin da ya ga dama wa ya kadi fihim ya yi hukunci a cikin su min al na yaki in ya ga dama aw gairi ko wani ne inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne ga dukkan komi ya allah ya man ala kulli shay'in qadir ka taimaka mana allah da ƙudurka allah ka shirya maka ka shirya mana ɗayan ka rika mana su ka sa musu albarka kada ka bari su hawa wani tudun da za su faɗo ko ina sun ka tsaya Allah fa ke mana su ka tsare mana su da kyawu ya rabbal alamin ya mana ala kulli shay'in qadir wa aqimu salata wa aqimu salata wa atu وما تقدموا لأنفسكم min khairin تجدوه salata kuma ku tsaye da sallah da kyau don damuwa duwa da tawa mutum yawa in mutum ya tsaye da sallah da kyau to da izinin Allah yana samun sauƙinta to wa a ƙi salata ku tsaye da sallah da kyau wa atu zakata kuma ku ba da zakka ku tsaye da sallah da kyau kuma ku ba da zakka wanda duk ya kamata ku hidda zakka cikin lokaci wato ku hidda zakka cikin lokaci domin hidda zakka cikin lokaci yana taimakawa mutum wato ya samu abin da ya kaso daga Allah subhanahu wata'ala saboda haka ku tsaye da sallah kuma abin nan ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kun ka gabatar da kawunan ku na alheri ai da'atin na da'a kasalati rainin kamar sada zumunta wa sadaqatin kamar sadaka to tajiduhu inda Allah za ku samu sakamako ne wurin Allah wato sawabahu inda Allah inna Allah har ma ta'amalu na basir lalle Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa fa kum bihi zai saka muku gare shi wa ya yaqulu kama Allah na cewa la taltafitu kada ku waiwaya ila ma yu'zunakum bihi ga abin da suka cuta muku da shi duk abin nan da suka cuta muku kar ku waiwaya da duk cutar da kun kaga sune muku kar ku waiwaya min kalamin sai ina magana mummuna wa shagalu anhu ku hitabatun su ku shagala bil ibadati da ibada Muna ya iqamis salati ku tsai da sallah wa ghairihi da wani ne min kai da na ayyuka alheri wannan shi zai taimake ku kada ku waiwaya ga kahirai wayanda abinda suke ta suka ku sa zikirin Allah gaba alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah su bayan Allah wayanda sun kai imani zukatansu tana natsuwa da zikirin Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ku saurara wato da abin nan da zikirin Allah zukata take natsuwa wa fil hadisi warada fil hadisi ya zo cikin hadisi al-hasan hadisi mai kyau annahu akhrajahu ahmad wato allazi akhrajahu ahmad wanda ahmad ya fita fi musnadihi wannan sa'i da kuma nasa'i fi sunanihi an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min ad-dunya an sanya son wasu abubuwa gare ni na duniya minan nisa wato an nisa an sami ni son aure wa wata abin nan da son turare wa ila qurrata aini ainihin sala amma an sanya natsuwa ido na cikin sallah ba ni samun natsuwa ba ni samun kwanciyar hankali in ba sallah ne ba saboda haka shi yasa darasin mu na shekaran jiya Aisha ta ce kana habibi sallallahu alaihi wa sallam idza idza shay'un badara ila sala masoyina ya kasance in wani abu ya same shi mai bata mai rai a hazana wani, in wani abu ya bata mai rai ba da rai ila sai shi gaggawa ya ce Allahu akbar yana kai kara ga Allah da ya kabarta sai shi ta kai ma Allah kara ya Allah ka yi min kaza ka bar min kaza ka ture min kaza ka kawo min kaza ita da ma sallah haka nan na take ce da rai ne ya baci sai shi gaggawa to wannan abin da ya sa magana gake da ya faɗa yake hubbi ba ilayhi duniya kum adibu wan nisa waje ila qurrata aini fi sala an sanya mini son wani abu cikin duniya ga taku an sanya mini son aure an sanya mini son turare an sanya natsuwa ido na ga sallah ba ni samun natsuwa in ba Allahu akbar ni ba Allahu akabar mai gidan mu kenan shi in ba Allahu akabar yake bai jin natsuwa kai tana nan zaune kana hada wani sallar da wasu kai ta yawa kama jikinka Allah ya gafarta mana wa qalu lan yadkhulul janna وقالوا من kalu kuma yahudawa sun ce lan yadkhul a yahudu da nasara sun zanna suna hira wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce lan yadkhul jannata illa man kana hudan ba mai shiga cikin aljanna sai wanda ya zama bai hude jam'u Ha'idu. sai nasara na zaune wurin sun ka ce au nasara ko ko nasara dai ba mai shiga aljanna dai sai nasara wato sun kai jayayya su biyu sun ka tabbatar da aljanna wurin su daga bai hude sai ba nasara sai ka shigarta kala zalika yahudu madina Yahudawa madina sun kawo wannan suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi wa nasara najaran su kuma nasara najaran suka ce a ba yahudi kan mai shiga aljanna suna nan suka shiga aljanna ba ba yahudi ba alama tanazaru lokacin da suka yi jayayya baina da nabi nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ai qala yahudu yahud yahuda sun kace lan ha illa al yahud ba mai shiga aljanna sai ba yahudi wa qala nasara kuma nasara sun ce lan ya dakhulaha illa nasara ba mai shiganta sai ba nasari tilkar qawla wannan magana duka amani hungu da da su ne ai shahawatu mul badila sha'awatu su kawai suke fada albadila ta banna wallahi ka gaya musu in kun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasari hatu burhanukum ku kawo hujja ku inda Allah yake ya gaba ai hujjatukum dan in ana magana addini da hujja aka wani in mutum ya ce ba a yin kaza ya kawo hujja saboda haka hatu burhanakum ku kawo hujjaku game da wannan magana da kun ka faɗa in kun sadiki na in kun zama su gaskiya fihi a cikin wannan magana ta ku bala tunda ba ku da hujja bala bala ma ma kullama ke bala ya dafa kullu jannata gairuwan wani na shiga aljanna wanda ba ba yahudi ba ba na tari ba wane ne wanga irin mutum ya ce mana assalamu wa jahulillah wanda ya miƙa huska ce ga Allah ai in qabila amri wanda bi yajja ya ga umarnin Allah wa khassal waja Allah ya ke da huska ah, wa khassal waja Allah ya ke da huska ya ke mana assalamu wa jahu li'annahu ashraful a'da dan yace ce gaba wanda ta yi kowace gaba daraja idan huska ta jayu ga Allah wa ruhu, to abin nan wani abu wanda ba wannan ba ba huska ba to shi ne wanda ya yi abin nan ya yi cancanta ya jayu idan abin nan huska ta jayu da balle wata gaba wanda ba ita ba to duk wanda ya mika huska ta ga Allah wa huwa muhsinin yana mai kyautatawa ai muwahhidin yana mai tauhidi aw muttabi'un amra Allah yana bin umarnin Allah falahu ajruhu inda rabbi wannan yana da lada wajen ubangiji ne ai sawabu amalihi sakamakon aiki ne aljanna wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba bil akhirah a ranar lahira Allah ka sa mu cikin bayinka na kwakware na qurasa Allah ka waladi wato jingina abin nan to وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود ليست النصارى qalatul yahudu kuma yahudawa sun ce laysatul nasara ala shay'in mu'taddin bihi nasara ba wani abu na wanda aka yawa da shi wasu banza ne wa kafara bi isa saboda haka sai yahudawa sun ka shi wa annabi isa sun ka ce nasara banza ne wa qalatul nasara su ko nasara suka ce laysatul yahudu ala shay'in mu'taddin bihi su ma yahudawa banza ne ba su bisa ga wani addini da ake kina yawa da shi wa kafaru bi Musa suka kafir cewa annabi Musa kun san annabi Isa ba nasari na shi ko annabi Musa ba yahudi na dukan su asalin uwayensu guda saboda haka a su nasara sun yi imani da annabinsu Isa alaihi salam su yahudu sun yi imani da annabinsu Musa alaihi salam amma kowane bai yadda da annabin wani ba wa mulfari fariqani kuma su jama'a ga biyu ya ta kita ba suna karanta littafi almanazzalu alayhim kowanne yana nan da littafin Allah ga hannu amma ya ki yadda da abin da littafin ya ce wa bi kitabul ta tasdiqu isa cikin littafin yahudawa akwai gaskanta annabi isa cikin at-taura an ce annabi isa in ya zo a gaskanta shi wa bi kitabin nasara cikin littafin nasara al-injil akwai tasdiqu Musa cikin ta an ce abinda Musa ya zo da shi gaskiya ne saboda haka wahum yataluna kitab wal jumlatu halin wahum yataluna kitab kazalika kamar tun tunda malamai na sun zo suna jayaya waɗanda sun ce waɗanda kahirai sai yan tauri sun ka tazo su ma magana zafi Allah ya ce kazalika kama haka kala ai kama kala hawala kama da waɗanda sun ka waɗi kalan labina la ya alamuna wa'annan da ba su da ilimin su ma haka sun ka waɗi al mushriku na mushrikai mina arabi wa gairihim sun ka waɗi misali qaulihim misalin magana wa insan bayanin li ma'ana qaulihim misali qaulihim ai qalu li kulli dinin laysu ala shay'in suka ce ah yanzu yahudawan nan da amma malamai sun ka kare ta wa'ancan malamai kai do abin nan duk wani wanda ya ce yana da addini daga Allah ƙarya na babu addini daga laisu ala shay'in dukansu laisu ala shay'in kun ga wato sun yi amfani da abin da sun ka gani na rikici sai sun ka shigo su ma sun ka karfafa kansu don an ce kwaggara na wato sai ya shanya gari ne to saboda haka su ma sun hito su bayyana shirka wato addini ta don haka babu mutumin kwarai sai wanda ya samu gunki mai katu ya sassaka ya kai gida yana bauta ta gare shi ɗaya suka ci shi dai na Allah amma duk wani ka cewa Allah ya ce babu na Allah domin ga sanin suna kafin shi junan saboda haka ba a son sabanin malamai kuma idan an yi shi ba a son ana sa jahilai ciki nai wato ba a son jahilai su shiga cikin sabanin malamai abu na wanda ba a so ne Allah ya kare mu wallahu ya na bainahu yawmal qiyama Allah zai hukunci tsakanin sa ranar kiyama fi ma kanu bi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin min amrin dini wa yadkhilu al-muhiqa al-janna ya Allah ya musu hukunci sai ya shigar da mai gaskiya aljanna wani mubdila annara mai karya kuma ya shigar da shi wuta Allah ya kare mu wa man azlamu ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حكمه وسعى في خرابها أولئك zalamu babu wanda ya zalunci cikin azzalumai aina ahada min al-mani'ina duk wasu da ke hana sha'anonin addini babu azzalumi azalamu wanda ya zalunci min mammana a masajidan la bisa ga wanda ya hana masallatai Allah an yuzkara fi hasmu a ambaci suna Allah cikin masallaci bi salati a ce Allahu akbar ay sallah wa tasbihi ko a ganna ayi zihi da sauran zikirori babu azalimi kamar wanda ya ce ba za a yi waɗannan ayyuka cikin masallaci ba wata afi karabiha kuma ya yi ƙoƙari wajen ya ga ya rusa bil hadami ya bugi dina sai wata adila ya maishe shi banza ma'a kuma tare da awar shi mai wannan aiki annahu ala dini sahi cewa yake shi a bisa ga addini ingantacce to shi a bisa ga addini ingantacce to me abdalili ne na rusa masallacin Allah kuma wa anna gairahu laysa ala shay'in cewa wani ne bai rusa ga wani abu na addini yi otaddu bihi wanda ake kinayawa da shi min addini na addini misala ma fa'alatin rum kamar abin da mutanen rum da ke da'awar addini abin da suka aikata allazi na karabu baitul maqdis wayanda sun karusa masallacin qudus fa inna fal abin fal da yusuf hakika wani sarki da aka cin fanda yusuf ar-rumi malikun nasara sarkin nasara ne da za zabani isra'ila ya yaƙi bani isra'ila waƙatar maƙatilihim ya kashe waɗanda sun ka isa yaƙi cikinsu wasa ba zarariyahum ya kame ɗiyansu ya maishe su bayi wa a harakar taurati ya ɗauko littafin Allah a taura ya ƙone ta wa raba baitul maqdis ya bugi ginin masallacin baitul maqdis wa ba fiye jihu ce a zan ka zuba motsa cikin dabba ta mutu a mai sai wurin zuba shara wa zaba fiye kanazi ya yanka alade ciki ne Wale mai zal haraba masallacin bai gushi ba rushe hatta banahul fiye fi da umar sai da an ka kai lokacin umar radiyallahu anhu bayan umar ya ci wannan kasa sannan umar ya ba da umarni an ka gina shi Wani wal na to su ma mushrikai lamma saddun nabiyya sadda suka danne suka tare annabi amal hudaybiya lokacin sulhun hudaybiya an baiti sun ka hana shi daga ɗakin ka'aba su ma aikin su yayi kama da yahudawa wa fa'alu yahudu bi misli hada ayyukan yahudawa ga ire-iren wannan kasira tana da yawa kwarai da gaske wannan lokacin da bani isra'ila sun ka kauce mahanya hanya shi falda yusuf kamar da muka karanta da ku wurin ya aiko mutane sau ɗaya a taho adiba musulmi a gani yana so ya kawo hari fi maqdis ko da an ka an ka iske masallaci ya cika daga masu karatun ƙur'ani, sai masu sallah sai masu zikiri waje masallaci ba kowa duk matasa suna masallaci babu kiɗe-kiɗe babu wake-wake babu rairayi sai sun ka koma sun ka haɗa mai yace lokaci bai yi ba sai bayan an ɗauki lokaci ya koma aikowa an ka taho an ka iske masallaci cikin duk matasa suna masallaci babu kede-kede babu wake-wake ya ce lokaci bai yi ba karo na uku ko da an ka aiko matasa babu kowa masallaci a sa ka ce a yi tarawa a yi tarawa sai an ka faɗa mai ya ce to lokaci ya yi yanzu lokacin da za a ci musulmi ya yi domin dama allah na sun ka riƙa ya hana shi gare mu to tun da sun sakai to magwada ƙarfi da su to sannan na ya shigo ya rusa masallacin ya kakkashe na kashewa ya kame na kamewa masallaci ya bar shi nan rushe sai da lokacin musulunci umar dan kaɗa ya gina shi ba su da ƙari su yahudu wannan tsara ba su da ƙarin da za su gina shi wannan shi yasa kuke ganin wannan hikintunu da ake ta kawowa a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan to duk abin da ake so a ɓata tarbiyyar matasan musulmi da an bata tarbiyyarsu shi ke nan an gama da musulmi shi ke nan an gama da musulmi to Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu wa qad zakara bi hadhihi sura kathiran anhum ya ambaci mai abun dabi'u na yahudu wanda kana cikin wannan sura da yawa ulaika ma kana lawa an yadkhulu wa yahudawa da nasara yawa gare su shiga masallaci al-mata masajid illa khaifina face suna cike da tsoro wannan alƙawarin Allah ne duk wanda bai son mutanen masallaci to bai shiga masallaci sai da tsoro kowane na sai da tsoro yake shiga masallaci illa ka'ifin ai ma kana lahum fi ilmi llahi wa qada'ihi ba shi wa ga yahudu wa nasara a cikin ilmin Allah da hukunci ne an ya da kuluha su shiga masallaci illa hala khawfin hala khawfi sai lokacin tsoro wa huwa wa'adun lil mu'minina kun ga wannan alƙawari na Allah yawa mu'minai na samar da nasara bin nasara bin nusrati da taimako ne gare su wa abinda wasu talatu almasajir minhu kuma alkawari na Allah ya ce zai tsamo ma musulmi masallatai su daga yahudu wa nasara wa gada an jaza wa'adahu kuma ya zartar da alkawari ne kama huwa zahirun kama wanda yake zahiri saboda haka waɗanga mutane wato lahun fi duniya khizil ai alkufaru min ahli kitabaini a kahire na ahli kitabi wato na alyahudu wani nasara wal da'i na da mushrikai masu cewa annabi rahon laysa ala shay'in duk wani wanda bai shirka ba bai bisa ga wani wani abu na addini na addini yawata dubi wanda ake kidan yawa da shi to duka waɗanga lahon fi duniya khizyun suna da kaskanci da walakanci cikin duniya ai hawanan bil qatari walakanci in an yaki da su za a kashe su wasan za a kame su wal jizya za a dora musu jizya wa lahum bil akhirati azabun azim kuma ya ante lahira suna da azaban azima azaba wanda an mai girma walillahi al mashriqu walillahi al mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwajjuhu falamma zakara lokacin da ya ambata na zama zulmin lalle zalunci mahi girma fil ga aiki mana masajidillah hana masallatai ya Allah an yi zukara fiya su mu ambace suna ne ciki to na saba an yi an ma'ahu ya yi na saba ambata tare da wannan matsala mai ku fil azamiyya abinda ya tarayya da ya da girma zulma wajen zalunci fil qawli ga magana wa huwa da'anu fi tahawul qibla shine suka ga sha'anin canzawa alƙibla ya kamata shi magana ce wani tabbatar walad ilallah da jingina na ga Allah suna cewa Allah na da ɗa azza wa jalla wa zakara li kulli wahidin min anwa'il kufari salasa ya ambata ga kowane guda cikin nau'in kahirin ga guda uku al-yahudu an-nasara al-mushriki wa qala sai Allah ce fi fi raddin a cikin raddinai ga man ana fi nafil qibla wanda ya suka ga nafil nafil qibla shahi wa al A Allah ya ce walillahi lahil mashirku wani magayibu da gabas da yamma dunna Allah ne Ayi al'adu ardu ha duk ƙasa ta Allah ce la'annaha domin gabas la'annahuma domin gabas da yamma nahiyataha ɓangarori na na ƙasa fa aina ma tu duk inda kuka waskanta lokacin da aka ce ku dibe baitul maqdis da lokacin da an ka ce ku dibe ka'aba fa aina ma tu wallu wujuhakum duk inda kuka karkato da huskokinku ayyuhal muslimuna ya ku musulmai fi salat cikin sallah da amri da umarni Allah fa samma Allah to akwai yadda Allah ta wurin la'anna Allah muhidun bi kulli shay'in da Allah ya kewaye da dukkan komai faman da laba ridahu duk wanda bai yarda Allah bin fisali amri da bin umarnin Allah wacce na bi hayi da nisanta hanin Allah to zai samu yarda Allah subhanahu wata'ala wa kazalika da qiblatahu haka nan zai samu alƙibla ta Allah ta yarda ha wadda Allah ya yarda da ita inna Allah wasi'un lalle Allah mawadaci na ai Allah huwa al wa Allah shine mawadaci ai ya tsowa ya sa'u fadluhu kullu shay'in falala ta ta wadaci dukkan komi aliman kuma Allah masani na bai ta kadira kalkihi da kaddarawa abin nan da ta dabiri da ta dabira kalkihi wato da tsara al'amarin halitta ta ya Allah ya wato ya alim ka taimaka mana Allah ka kara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana ikhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawa sabonka ka tawa mana asiri ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyanmu ka kawo mai ƙarshe mai kyawu ka zaunar da najeriya lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya ka haɗa kan muka daidaita mu ka yi mana maganin duk wani mutum ko wani aljani wanda ka so ya tarwatsa mu ya tarwatsa haɗin kama allah kai yi mana maganin su allah ka hana musu nasara a taimake mu allah ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha allah